alaihim karanta musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam naba allazi atainahu ayatina labarin mutumin da muka bashi ayoyinmu fansalaka minha sai sabule jikinsa daga ayoyinmu da muka bashi wato mutum ne Allah ya bashi ilimi mai dimbin yawa cikin banu Isra'il shine malamai suka ce dan ba'ura ba muna ji ba labarin dan ba'ura Allah ya bashi zuzzurutun ilimi wasu malaman tafsiri suka ce shine dan ba'ura an gane Allah ya ba shi ilimi mai ɗimbin yawa sosai fa annabi Isa annabi Musa alaihi salatu wassalam ya tura shi birnin maryana, ya je ya kira mutanen garin ya musu wa'azi su bar kafirci su bar tsiya su bar su bar su bar su bar su dawo bin Allah da ya je garin sarkin garin sai ya zauna da shi sai yanka masa wani makeken ƙasa a cikin garin ya ce da garin da mutanen garin da ƙasar na bar maka kai ne shugabansu kuma kai ne jagoransu kuma ya zama mallakar ka kawai a take ga ya zama sarki sai sarki ya ce masa ka amince ce na amince ce amma za ka bar addinin annabi Musa ka dawo addini na ya ce ba matsala ya yadda kun gane bin san zuciya yanzu bai sa ya barar da addini ba to insha Allah ya ce fansalaka minha sai ya sabule daga addinin gaba daya fatiba atba'ahu shaytan yana shaytan ko yana ganin ya samu malami mai ilimi amma ya bi wa san zuciya ya bi wa abin duniya Allah ya ce ɗan kawai sai ya bi shi fa kana min gawin ya zan cikin halakakku walau shi ina Allah ya ce da mun so da mun ga dama da rafa'anahu biha da wannan ilimin Allah ya ce da mun daga darajarsa da yayi hakuri ya ji ya isar da sakon Allah ya yi wa'azin ya dawo Allah ya ce da mun daga darajarsa walakin na wakilar ila ard sai dai ya karkaci zuwa ga abin duniya abin da a doron ƙasa yake wa wattaba hawahu ya bi son zuciyarsa Allah ya ce to bar ka ji misalin mutumin da yake bin son zuciya in baka sani ba yau ka sani misalin mutumin da yake bin son zuciya Allah ya ce kam fa mathaluhu ka mathalil kalbi duk mai bin son zuciya Allah ya ce kwatankwacin sa kaman kwatankwacin kare ne a duk dabbobin da Allah ya babu dabba mafi kaskanta dabba mafi abin kyara irin kari, da harshe shi yake tsarki duk misalin da Allah in banda kai ɗaya a Qur'ani duk karin kaji Allah zarge sa yake karan asabul kafi Allah ya ce in tahamil alaihi yalhas in ka kai masa dauki zai ma lallage auta tsuku yalhath in ka kyale shi ma zai lallage dalika mathalu qaumil ladina kazzabu bi ayatina Allah ya ce wannan shine kwatankwacin tawagar mutane sai kare ta ayoyin mu faqsusul qasasa Allah ya ce ka labarta musu wannan labarin dukan mutanen Bani Isra'il da ya faru ya tafakkarun, Allah ya ce wal Allah za su yi tintintini su dauki wa'azi su gyara ɗabi'unsu su koma ga Allah